yanaki a darsu sabiya ashira darasiya gwegibe gubaici ngayi a talaka ne ba za yi tin yawon launa su kuji sauke yawon lafi wani yau ya zama manjinan yawon la hikima sadaru ki hikima nga igaga uza gini na gutso zane ko ba gini na gutso zagini aga gambe wajen ngo ce aga ko be gudo shi mai wa ize ga ya wala wi kuton ko ciya ika kokoro ko ne kaza ngole wa huwa ya ga ko be tuyi ko bogo da mini sakki mu ci ko ya wala in la shirya nan be amma yi wona wai ba su kwana ngala mun idan abgadul halali ila Allah at-talaq eh to da na halali wa shari'u la halali amma su kwanan ku eh kwanan fasadi zai dago E dai ni wai laji da daya wai lannan gwaji nan ga da musulmi dan zo ne ya yi ube sunan gojo gobe zanne sai ko. bogo alkhairu ya shiga amma hadisi na sai ga tazawwaju wala tutalliqu fa inna talaqa yahtazu minhu al-arsh ejiyawo amma e ya galla yawo ma e ebona ya wala kando wala ya wala na alada shani fedu kuma ji ga hadisi yo mawdu zamanin wa wasu sa annabi muhammadu ga ganna sallallahu alaihi wasallam shewa albani ga ganna ibnu jawzan so ga ganna waje bayanin na yana yi ga hadisin na mawudu yana littafi ne ga mawusatul isra'iliyat wal mawudu'at ne muhammad ahmad isa ne littafi yana ba ga yi fiya etade na da ya fi qur'ano ci ta zuwa ga hukwe kan fi mujallali ruba sai wata mana jafar kai littafin ne sai da dalilin gaskiya man na daga bakara an nasi sura doro na layar talabi mai tafsiri je ku tankube ciwo mata zuwa na su ga ishara gida ibn kasiri mu da babu ga ishara gida gaskiya wato lolita fi na su kudu ga kai ngala mutu mausu'atu azo ga mausu'a yana ya bayani ya bayani ku ya karba ka da ga littafi na mausu'o to yi ne da fi wani ne kafin o kari ta zo to tu ma su ai je na wa ti wala so ti o roba ya ni kwai ne ni israiliya be ga da ja safafi tafsiro patu da aslan na o kwai ko sarawi ne bi pe mo za ga da bukatan ya kallo cin waje shakki wata insha Allah in ba wajen nazari to yana wato ya shi manga nga yi shek eh, ibrahim bin salih tuwayan ga abgadul halali ila ya talak mini to Allah ne na shi sokon da gogon kwata da ga yi talak ya wala wa huwa li qayd nikah ya wala ma ga yi Ena ju lanu lo ya dan pankoro tanki o he ya wona no le aja o fa be ga mi ko amma da ke yi lo ya be ga mi no to le ga mi da tasiri ga mi da tasiri au ba bihi ka ba du ya zo ai to ci lo ya mi ho misali ya ni no le ga la lo ya zo ko e bona o lo jo to so iya kuba wala o jo to so ngalanga au ba bihi a wasu iza ta'azzaratil hayatu zawjiya kan kice layawo lokaci ne dufe ba bai ni gabe a gona awwa mawata nga mai je a wajen wanda su ya bai gofo ko ito shi na yi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma gbogbo nnaga bɛ a ci wɛ o ŋo jo o ka se ye je o lisa o ji ko yawo ne ma fa daana yini a ci wala de wa ba e b'a ci wala de wa o to laala yawo la bɛ no lokaci ne du fera yi wa ba bɛ yini ka bɛ a jigi no nga bɛ a zɔn so kusi bɛ kɛ dama na musulmi de e yiri iya wani yuguki guba dama guba a yawo ƙoran ga at-talaqu marratan fa ko bi ma'arufin aw tasrihu bi Da dama ya wallahi ni yi guba wuya farko wani dama lauji ka in da wula gumi amma wa ga yin la in da wuce gumi wuce ga zu kutale ko ko kusa buta yin zagi mai shi gabe na ko na ce ga tí ó gbẹ̀gbẹ̀ wọn gan ọgbọ́ ani lọ ṣé wọn gbọ́ òṣì gan wọn ṣe bí wọ́n yíya nígbà àmọ́ ẹ̀wọ́ ìdáná pàtàyà ha wọn zọ náà tó dé kábọ́tì wò bíà àmọ́ àwọn ẹ̀rú yíya yìí ní èso wọn ò ti láti gan bá wọn wọn ṣe lè tó wọn bá máa ń wọn bá yìí wọn wọn kò iya ni ya kuba e ba ja ga munga na lai na jina waga waya je ai ni da jina ya ya ni na ni da isawe o o ule o chele ba be ba ku e ku ya ya ni wa ma sa bi ni ni da je o e ko na da kita ga tuna ni na wa ji ba na ku wai ato e ba yu ku e ba to to yimi na yu ka ga ni dula zo na u ga e ba be yimi edoji a ti ga ito ba ni iya guba a shiga iya ita shiga ta so shiga fa'in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiya zawjan ghayra wa zakaru ya zumayya ni ya guba mujan nan ne ya wada sai wada mi do shi idi fahimta ko bai wucin da mai amma lokacin shaba musulunci za ju ya yi gidi shi so ogun ya idage la azon ga wula shi ewere oke oge idage azon azon wa ni ko an zagi shi wala nwa mmadụ feba mgbe ya wa so ci ga ebe ebe ebe ebe na kunna agaga atọlaku marata n'ọrụ eki mọtọ ci ba gị ya damu wani ga yin farko ci wani dama ya jiri ni ya tashi to an gama gwani na to amma gole musulmi shi na to gwani ya wuce zuwa ta ku a fiye kiya na yi nuna cewa zan wuya inda ci maki na ya wani lokacin mai ci an babu bayan da bai ci yanki na ya ci an babu gole wulama ne yau yawo ko da waje kullu shiga gadon kasa nye wòtɔ yi wòka yi wòtɔ wòbɛ yina wòbɛ bɛ ŋdɔtsi yi wòye pa wòkasa ka wòkasa mi wòwò lɛ wòle wa mi ŋdɔtsi abi wò gɛ yi wòye pa gbogbo musulmi se zozo bi a wòle nga wòle kur'anu gɛ yi nga ya ayuha nabiyu iza sɔlɔtumu nisaa fasɔlikuhunna le ɛdatihinna wa aksul ɛda ya wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. idza sallaktumun ngole anabi wi yawa ma musulmi ji wuce ga yabo idza sallaktumun nisa ye ga yini ye jiya bi mana idza aradtum talaqa nisa ye ga be ga ya ya ni ye ga pa ngole ma bi yawa ma ga pa wuce ga ye ga ya ye ga nga, ga ya ngole ila salati ngole ma bi wa manui ya ga bi a kpage ya ji sallah in ga sai ga sallah ji sai ya bai jiki alula wa idza qara'ta alqur'ana bi ma'ana wa idza aradta qira'ata alqur'ana wa ga kpage wa ba qur'ana in ga sai ga ba so wa ja a'udhu billahi in ga ba so qur'ana zo in فطلقوهن لعدتهن يا يا يا تسيح الداجر كي توجه يقطعوا in yayi lokaci na wanda shi ka bana na in yayi lokaci na wanda lile wato amma wala so guda ba kulli liwa wa shi ka ja gumi wannan wufu kan ga ga ya wuyi yani na ga sunna amma in da shi ka wuya ko ini dalili owe na harka biyu cin da ba dai biyu ga wuya na fata eh, wuyo na tafiya kaida shari'a ba ngai fasara yin faton da ku hunna da idda su yi wa ahsul idda ya mai tsa lokacin ya idda mai ya ci gaba yi gawa ya sihu wa ya sihu min al-muqallaf al-muqta yimiya wagi daga wata biyu al muqallafu zai al muqallafu المسلم العاقل البالغ مسلمين يبي أنكلي شاب مانينا ji fahimta ko ma gaya wajen ya dukkan gina laji bali gana chaimiya inda ba na ko zai wa ma an kale gumiya ngayi miya inda gina iyo da mana ji fahimta ko da mana to min ya illa mai fe gadda ya wallawa na wasuwa da yau shi sakon da cikin ba mai na ya dokun ta cikin mu musamman tafi gikin shi yau a zuciya yadda ce la dogi ya almajirin biya ya wala yake kin ci yadda ba ga illa ya wasarau ai ya wallah yin daura ude yi min na umagi waya uman na waya ude benne waya wani yake na ga ya kawo yawa talaka dole wajen ya gwaji makanta ne da dagwa na ya kawo mana wasu da ya nuga kwato yi mulina sunan zai rai faruwa yau a dagobi sapu da jifi to manya wasu to gida ji ebe sapu almajirin shiga wake ji wuce gude su na an gaci da kwanki nuga akwa gida jina haja haja yi ime jiya ya bada yawa akwa ji jiwa to da mini ms2 sanusi ya kano telefon waje cewa gula matake tiya yi mai dan yau ya gwada yushewa bayanin bbc guji bayan da cewa e eh, za ta bayi ba wa bai bi farko ya wula allah da yiwuwa kuma yawa ba ci bayan gida ya dan yau nga to gwakwagin na gida da biya da fitina ke cikin mu muna yi ginar da tarbiya da ya fata na masiba ndoro a cikin ya ginar da sai da su kwagwasa

ade gi ba gi da tsaye mi labarin wace wani iri wala na ji da mai dugu da wani manta ci bai kwaja abu na wada wa katu na katu waya en gici ma waya na wani kwazo lati gaba da jiki a da nunu a ke shi yan gici da wani ga ya na yin yi wuce liga gasa a ga alade na gina ne da wallahi tallahi ba da sai nuwa ka a to da ji bara za fu ni a ci da da kya a ne yi kya ku ji fi sala a mujin da chobe a da da e fi tun waya ya wuri e a yayin e so di, yi e wo ma ji na da fa ai be kwa ne wuya bi labari na fata na e, jikania mu de dagwa moto titi so di roka de mu sa changwa na aga chi mu ke tando chi ha mu chi na ida e jigwa riwa wallahi tallahi kin bai ko ba so na ati daanu jaabo patana nini ga fe vicio ife ta moto so iwa ife moto ne mutu kwanne aje tona ga ajina aka kawai ya gidi kuwe roman cani ga ga to ka to so wa to no ne ne wasu ga ta ta shi muke ciyo ma duk wa gidi bazu majo e wadda littafin shek da zahiri min hajjar muslim wa ga yawa haƙi za ta wani fagina wata lafiya gina bai gina lecina ene gine na wasina haƙi wata biya zanzu wa daga wakon gina fani wa ga na la da soci so fi gina gara da wa ga da wa gara shi wallahi tallahi la illazi kan da ci ya tsaye to musulunci ba ta la yanzu man gama zanna yaware e man caji ji ku kwale guguri ga da da de katu ga musamman dai ba tana sai jim damuwa na na man na ga wunde ci biyu wunde mini na ke yayi man ci wunde kago tilawu a ji bauta ta zabe wani

òtítẹ́ almọ̀káà bámbáwò sọ́yọ̀ ájò tí lè jà èdè fàyíńdà kú àmọ́ wọn àyè ti náà wọ ìgbà kẹlẹ ọyìn bàbá ọgá ayé ní ẹyẹ abídé lẹ́nu àfẹ́lù bẹ́ẹ̀ bàjí mẹ́rin wọn lè tí lè wújẹ wọn wọn ti bàbá ọyà kó lọ lọ sí wọn lójú wọn tí lè lọ láyé wọn mùkútà gbogbo wọn lè tí lè tọ́ lọ́dọ̀ fà ńgálámọ́ngá almùkútà. wamba otogo oguya ebubuti ndochi na ji wale eluina to kima yi hukunci ya manci ga gabe yi a daban da kali ta fi ga wuce wani amma kokoro bayani da na wuga yi gaga kaga ga da wa ba e manci ci ga wuya ga lamitun hannu wani zai sa amma wa bɛ de bɔti de den ci ne ya baya no wa bɛ lagwa to na to kan ga jiki kiyo wala mi tuga ken do na sai da umar gabe giwe ga wala yi mu ya ne idi fahimta ko wannan mun shiga manje laji dalilin da ci ce le ga e mun ji da ga yi ya Wuya amma manje ga zai ni ga da giwo e hakki ya so to be hakki wani idi fahimta ya wannan ya sai da umar hikima yadda ci gule yau

egwe ni baba uma na umar agaga titera ya giwa ngala man shi ga kafi baba mu jo ga ya na shi wuri ba sai sai na umar kare <laughs> sai na umar baba a egwa na ba so ko jiga wa zumai sai na abubakar sai mu ga yi tiwali yayi nga e yi jibe tusa yi na abubakar wanda yi la zanne gawa da alamar tuma da wani za kura da kube boyi wattalaku sunniyun wa bid'iyyun man ga iyama a da yayin sunna a madayaya bid'a e ni fahimta ko? Babu yadda iyayen sunna, wa ga iyayen sunna wa da zan iba e kiwo iba e adadi to ba lokaci lokaci da waga yayin yi wa iya nina iya yanki wa uganda iya sunna lokaci da waga yayin yi wa da lokaci no iberili wa malagwa to dalili wucewa na wa yaya sunna bogo iya sunna wa bi adadi wa bi lokaci na wa yayin nina a tare ya bidiya mutu ebe adadi o nwe lokaci lokaci na ga ya yi yau guta ya gani ne ya yi guta ko me ya ni me ya ya guta no na lafa zuwa kaka iya ya yi yo adadi na shari'a wawa ezo ya yi mirin na shari'a wawa wala yula yi na iri ya gwana ya gwaga sai bai san za a sai wa fatawa gaba na za a da su gaba na ya wanda shi ga an ni jan wujen an ni ni ga gwakon ga ce gaja ce a sai bai dawo je ce fi fojo wani yana ibe ji faruwa ya sashi haki na ya ci, na ya ba ya ci. to ci uzun gaba na ta man da shi ga a ga laifi da ba menene a ataga iya bidiya ne wai da zai ba lokacin lokaci kicho ga yi lokaci na wayi wudan shi na wuya da shi kan iya bidiya wayi kango ko ti mu dalili wato amma wai jiji ma yi wuda halin nan eh da shin da mawo wuya ta riki shiganci e zagayi ni ya iya bidiya iya ji tabbata kashi wuri tabbata wani masala mu gwada ko wayi ni ya dai shi kan yi ya ji tabbata ka shi wuce tabbata wayi ni ya kuta lokacin yau mai yushi zalaya yi ya ji tabbata ka shi wuce wuja mahallun za a yi wani bai man shi kyau shi ne ba na da lokacin da wani ba su ko ya gaji shara lo daga na ga ciwo fasalaku sunni waliyan sunni ngai idza tallaqaha wahida fi tuhrin lam yujama fi abeke zagaimiya fi tuhrin dalilyo lam yujama fi lilinato usobainu da gwakuba ci jima'i na nabi gayyaya sunna lam yujama fihi zawja wa yusannu al-ishhadu alai amai waye lokaci na waga biki ya waga yayi mina e wari sunna wala wani so shiga wa ashidu zawai adalin minkum kin da dai baya wajen galla ne ka illa bi waliyin wa shuhudin ko shahidai adali na a shiga baya wannan yawa waza kirki guba yari kire wa yi wa yani wal bid'iyu ya bid'a ma an yi tolikaha fi halin ai wa ya yi da lokacin shika awin nifas ko lokacin da ya ji mauna an fi tu'urin ko kwa yi mai wasu dalilin jama'a bi amma wuli zona wai tsabu da halin nan wacce bai shiga wuya man ga wa muharramun yana haramu yau zan doro ga yi ya tace halin nan nan ga laifi a ga laifi kai wannan ga haramu ko mm. in doro ne ta ga ga yi laifi ti wani so ko azaba so ko lullo da wabu wani ga yi haramu ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء gai na mawuce tabbata e ba ga na ta buga mini ga guba na manje ga na ke ga ga guba ta tubu manji fi ba goma gai ni ya na lokacin na dan shi ko da ni na wai sabu na ba ku wana ya ji tabbata amma da man da shiga ya ji tabbata Izi fahimta ko? Izi fahimta ko? Da wuce da wuce fahimta eh, jamaji mini na lafin da ba mun jibe tiyan gini ya yi wuya na uga ya bi tiyan egi na umaru abdullah kuma ne muga tula ga mini ya egi ujubu a fina na hafsa na yi na nabi na sallallahu alaihi wasallam tule yi ko amma abdullahi tula mini giwujo ngo ta ga ci rayuwa wa da dani hadith ya abdullahi bin sayyidina umar ki di faro abdullahi bai mi wuya umar wuya da shi kawo. babu shi da hanyar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ci ajiye wuce da wuce annabi ci goga wulayi ne wula wuce wulayi ne wula wuce to wula wula wuce ar wula shi wula wuli wuga li wuga gbogbo ya wuce wuli kiyo wuce wuyi to kalma yin wula wula wuce ga wuma ce cewa ne lebo a ganin lanin wula wuce na wani wugwari ya baya ji tabbata kashi wuce tabbata Olajo e bona a ga yin lanza ki jan salu ya annabi maza ula wala wuce mun da shi ga iya wuce ki tabbata boko annabi ji wani safiya iya wanne mai ce ne bai bin wani holistic la ula shi don ne rikice amma ci ga yin layi ya sai ya gadi tabbata kan ga alwaji giya ko lawa wuce da ci ga iya wuce lotto a gala annabi ga zage na da wuce wa da shi su ga ji ga ne wuce jiki ga tula yi gugu ya wuce wuce gani don ne can da ba mafi zai shiga waya na hadisin na zai shiga wuya na hadisin na gasa ya ji tabbata mini man na shiga ya ji tabbata na ina dalili abin gayi a ga sallallahu alaihi wasallam ga man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu za to ro allo tuna yitu lo ana shige to e musulunci na aga ga ne bugo bugo shari'a je da be yimi da shika ya da wuce iya da shika wuce tabbata yaji fahimta ko wuce tabbata wa yau ko to a shiga ga bayan iyaya da bibiliya ayin ya wuyi wuta lafazin ne ko lafazi kakan mai yuliya amma ga wani wa yuliya ni ni wa bai yuguba wa bai yuguta laifi da wuce ba ko wa yuguba wa bai ni biyu ko wa yuni wa bai guba biyu in na can leba da wucewa ya goye zabe ayi ni ya guba ke ya nila da ajiyu ga ga ga gyara da ko agan na sa yara ɗan na so ba na so ya gado na yi lokacin yau ya wuta ya nuna mashi zola dalili tiye zai yi oto ga izagayin ya wuta lafazin yawa bi tabbata da ga da littafi na hukun bayani bai sosai sharan ya shak albasa albasa na jin shari'a umdatul ka na ungake jin shari'a littafin shi littafi waje tsaron mula dalilin yanka sahu ba ba bai yul ma'ari suna littafin shi na ba mujallabi wuta na guna gabe bayani jike ne sahaba gutsuwa ta ci sahaba jana nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai na ali da ta ci a ga zagari ne ya wuta lafazin ne wuce tabbata alawa ce ni sai bunan niga da bi fai laujo sai duna abubakar wasu niga ko fai laujo zamai sai duna umar ya caba halifan ciwi niga wasu fai Sai ya gu bayan halifan ciwi shi ne ya gu wani mutum tututa halifan ciwi biya wuce niga ba lauta amma dai man dai sahaba dai na ga iya ji tabbatar e baki mun ga shawara na sayyidina umar bai wa bai zijo bai sahaba ji lokaci na zawan gife zo zo bai ya gutai ya, zuwa daga bai yi ya guta wuce to za a doro ga yi ya guta nan guji tabbata ya ci guta ya laushe niyawa sahaba jama'a muwafaka gogo hukuncin na gaba gwako man yi tafi sahaba na gaji gwakuwa na gaido da yanzu ala'immatul arba hukunci sai na ubar na zai lobe amma da mini gika tun yana ala'immatul arba na shi lobe gina fahimta wuce yana inda ne gaje sahaba da fi ba ci ga man kwaye saudiya ce yau su febe gaya ce al'amari wuce wani gwakwaji a jiki ya gwakwaji fatawai sai na umar na ga jiki ya a lobe sai dai zabu sami ne a so to sun na man wuce liman nula bai na yi lulmahari ba alùbọ̀sàmù nàbì mini awo bin ba'al muso ni sayidina abubakar láwọn olóògbé ya etí aláwọn ṣe ní ibnu taymiya ibnu qayyim as-sanani man ji fi wọ́n ṣìgá náà ga aláwọn ṣe ní náà amma gwakwa to mai a ce shirin na gwakwa fatawa sai ne na umar na gasa ci, sai zaɓi su a itace to sun na ne wa kube ji fahimta ko amma a mutum ku bayaniya da dalilin hadisi na jindoro bangaren doro ke lagwa suna to hadisi ka na ji dawo ku bayaniya dalili bangaren doro bene ne ya na to hadisi na danne na wani ka ji hujja da dane ya bi di wa wani wagu ji tabbata amma amila amalan zai fa alai amruna fa huwa raddu dan ni dalili zai ga ya mutalafa zin yau lokacin ne mu ji tabbata ne don ga ga na boka na ya sai da na umar ya istiha da ya wuli ya gwa yi kan gana na mugo istiha da ma wadu she ba e ba yanayin ya zawangi lokacin da zawangi ya zo bai yi ya loki ya fatawayin sai da na umar ya ba wa mini hada ji fahimta ku bayani na mutu alibassam abdallah alibassam an ba dalilin man na jinku ne ka amma iri ke waga gwa sahaba ne yin sayi na umar gata ci wani ga yi goya kuka lafazin yau wuce haka wa gwani ne man kwen sun na ya saudiya ci ga solo da yi sayi ta ku ta amma ya bebe masla hannu ce kai zan na ji fa yi ga gande waje ci gila waje tabbata wuta a dawa da ya cire inda ya shi kwari. ga ya ci maslaha ne ya ji ku shek da zahiri littafi min hajjar muslimu bayani na mujinan ga da ke na can da manji ta ci lamarin na wani ga da ke zaga da yi ya wuta lokacin nina ya ci ina ji bagin na jama wayu ware wacin bici cin ci yi wa ga yi gwagwagwai da bukata yi yi ga alama laje ne a yi amma wa ga wutan na gami fata ke bukatu ga gana wani tabbata ya fiya wuta ba ne ji fahimta ko bayanin mu da wani wani wa ya ci ne za ya yi ya manufu wani wa ga wasu ta gyara lora gana wani kiya wuya wai wani mutuwa ga ne a dai zai da bai ba ga ula shi na gyara a bai tangwa ma dana wa ga wuyi wuya ya bayani na kawai da kusa ko kuma tsawa gyaran na be <laughs> ke wuce su kuna fe ba zuga yayi ni wuta ne lokacin mu ga tu layu ga yi ni be ba sai ha esi kan jama'u kinu fe ce yo za ta yi hiv kinu fe ce yo no le imi da lo ba ci e bo so tanu wo be ba di su do boci ma nfe jihar kabin zagin ne a zage batan esila batan boci boci ma gawa lo tuyo zagin na male ta firi tuya shirya wai fofalo famba ga alfata na boci ya ji duniya boci ta zura wa shisha ci gare wa ke hakutare a da fitina na wasu a sayin lamarin cilokin nan n'ole ya ga ci ga gaba ne wuta tuku mai wazo na mutum ba wujire karshen na da da ba domin kiji wayoto domin ya na lamba wuyana gwakko amarya ba da jabi bai bai giyan ya wajen zagin na ebe e ba ga to ahịa ibila testin ji za a je ba ta yi ne wani iki wada na wagu da mini ya damuwa wani ne na mai damuwa na egbalade ya su da wannan bu test ga da ajiyar su bici bori amarya ne wa shi na ɗan dodawa mutuwan nan so ba ta yi daga babu gan dai da ga wani kaza wacce wani ga wajen taimako ya wani gasa ga wani ka taimako ba to ya na kan kwata da ka so kawo ga ku ba san na wani ga wata za mu ci ga kuma da na yi za ku ngala e ko e dufe ba san da da kai rare ke ko kan da zagi zagi zagi na ni ni ula ya o me ku ci ti de o ju ce ga biye wanda ya su e ya za musamman lamarin su da ya doro wuka a gini musaci bocci ne yau bai yi miza kondo ci da ya ci ga su da hore ni je do ci da mina su kwazo ba wuge gaji su za gina bibin ba wuna ni za kuga e je ne wani wana sassan tulo wule bukata wa bene mamad na za kirki yo su kwa ba mun biyu ga ne je kaune ya waje dan kuma ka mu ci guga jiki ha ajiya wa dan kin da shari'a ga nan mun yawa wa ta fa yayi labari su bocci ne ne su da so kwale biyo ba ta yi riri ba su zagi da yakon na wata rawai e eh, dole a gina faji ya maji wude tula ga zagi ne ba ta yi sai ba ga ya hakuri ne

nasu ndoci ma yi mina da faya wani lajo da ku kana jishin mona e tu tu da ya tu muso mai da goci ngala wa kara wa kara a je wujin doci ngo mu je gien tu gien ngo wa gine bana amma ina labari sai je wuga ba kai rike zana bi a sai test ke ba a ndo test ne wa tula ba labari na ya mutu wani da tabbata doktor ce yawon shawara ga wa dai sauki ne ga a dai sauki kiwo mai zai yi fi zai nan su kuji sauki ya mu ya tuba manga a takaice ne ga matsala ya yi ya bidiya can da ba da gogo ngai yan zagi na shi ko ni wa wasu guda ba ku wani ko yan zagi fazi guta can da goyo gada manjo ji fahimta ko amma manya gaya gaya ga na tazu ga nan wade gai ya da aila wada ni fasiyo wade to ara mu wade ga da lefi bai yan ne amma ya ji kiyo ya ji tabbata nga mala ga ye banga na tazu ga mini ga manjo na ne uwa ga da zai ji ga wa ji tabbata ba ta su kugoya ga ga alkhairi wani ba ta yi ta waya don waje adini abu ji fahimta ko ya guta ga mun gai ga e eh, ga min ne me ya guta wani ko ko ya waya ni ke waya be mi ke waya be ji fahimta ko na ga mun shiga da ciwo wa alfazuhu lafaziyan ìyàwó la adé sọ̀rọ̀ na náà di òbí gbangba náà wètíé wọ́n wà lọ́dún tọ́lá alábi la sẹ́mìlú ghayra nga yi lafazi ne la Allah ya wani na lama nan docewa sai dai ne waya ne waya gama wona amma ke dai wakina iyun kinaya ji fahimta ko وهو ما يعتمل الطلاق وغيره ويحتاج إلى نية yake na ya so wani ke bukata yake ha Mun lama ne ne wa yawo kuma ke lama ne ya mi Mugun wayo ta ni a ede bukata ti so pa ila yi na lafazin na na wani gida na kiwon ya ki ni ya shu da dana amim yami ti amim wasu mai fiki wuri ku nauyin kinaya da kaka iji fahimta ku so lokaci na ba giga ce ne ji magana yi mi wuya wani a ga ya ba hukunci ya yìí yin zagi ga wuyi wuya matuka kuga makana wani za a tsarga yi gizo ya ji wuga dama yi lé lewa mi ìwé ọjí náà ọlọ́run ṣe rà mú kó wọ́n yí èkó da sí láàdán kata mọ̀ ní ibẹ̀ tún yí èkó lọ tó ń dá ibẹ̀ yìí náà kiwa tún lọ yi bọ̀ kí wọ́n a zato yìí wíyá kájì ńlá àgọ́tò àti àǹfààní bẹ̀ jí matuka kó tiẹ̀ bẹ̀ lẹ́fọ̀dé hàn da láyà àmọ́ ń gẹ́nà ọ̀ṣọ́ ètí yìí nana òye jí hàn ẹ̀ zàyìn da na zan domin da bai yiri ana su zagi ga da biyan ga wuyawa ga manu su kawo a fin da zai zagi da wuce biya bisan da yi ne ga kan zo ba ji na su ga wuya amma ga lada ai wurin ga wuce kiyan wuyawa wuyawa inda ci ji faruwa kimbe milo san da jina kiyan ibe ife ji bayani ya ki kiwo etiyan iye ebili ọ etiyan mọ ndọ ti rìkú di kíọ ìyàwó ńlá abu àtọ àdìrẹ ìdáwọ ya yìí nínú mo dé wo gbẹ̀yà nínú òfé ìdẹ̀bọ̀ ló máa ń lọ jíga àgẹ́yàwó ìyàwó yìí dẹ́kọ̀. bí wọ́n ku? ńdàjì ìṣèlú jíga wọ́n á ti bá àbò náà á jẹ bá dẹ̀jẹ̀ pẹ̀sì ní wọ́n á ti gan. ìdí fẹ̀yìntàkùn sọ̀rọ̀ ńdàjì máa ń jí ìrìkẹ́ wọn àti jí náà. ji fahimta ku manga wasasatul mutallaka allati tahib wani irin allai fata yi ya manga tere bayani ya guguna ke ci ya yi daga da wani ya wanyo kaga ya fata waga iya ji tabbata ba ta tube wa ga da gani man da ci ga wani yana ne ji ya ne da ne hukwa ga ilimi ya da hasari na إذا لين يا ولا زين غاتي كم دون غا يندو شو تي لاتي أنا ما هو ولا زين كيو غاتي أبي جزما جزما زينا وتعتد المطلقة التي تحيد فلا تحيد غن لا جينا تعيان واجب عدة إذا غاي وليجايا زبطاي inji tsaguta matuka mujayi allati tahir zai yi shi ka kaji rena wani le gaye wai muza inji tsaguta wanda jikiya eh? mango da ya gwa koko to tsaguta ne ba yawa ko tsaguta ne ba wujiwa su adli ade matura na lalo bu bayan tsaguta da na gata na yi shi kaji re ma alhamdulillah ni ji ko to alikalin da ci wacce wani mu fetu ye shi ka zo guta zo ga ga wani wuje kiya wani wuje ka kiya zo guta ne wuje wuje ga ba go ga guta wani wa ga so guta wa ga gina shi kan shi e bona u ga kiya le zo guta so guta ma la wa ba ko so guta ga ji le ya zo guta ye ko so guta shi wani banda shi gama ya ji nan zagi jin gyawon ya gufa gobe wute mu fi da gyawon ne bayanin wuce bin sai ba littafin da ciki da wuce so bai wuce a maike na lagwa ko kawai ta wuta da baya a yanki wuri a in ka yi na shirya mu ko wallahi lan ya yahidna zai jila ta واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر nzagi na shi shika ya ba ebo fo na efo agbagba kilo ti dige lo ebe labari daji faguta ta ga fedo ebo shika na ba wallahi lam ya inna to ji zaka yi yo suna lamu ya wala ta shika jana ga mu a amma na ji ta fi shi kawo na suku walmutalakatu ya tarabbas na bai an fusu hinna salasatu kuro in zabi na jayayya a sedu an yi shi yi zubuta ya a fatata ga gyale zubuta kan ga gagaya ebe ọrụ kan ga ma zugwaya ebe fayi wallati la tahid li sigari aw iyatin nda gina mai ci shika ebo zakambo ko ebo ebo bayan shika na wato ko ko kwa batan da cikin da bai yi mu shika ba yau ce ga waje to zakan yi wani ji shika ne a mu waya adi eba na fe bazani tele yi mi wi nde shika eba na ga ya bu so ya ni su kuma la ya gi tun na wuce kina tun na wuce a wajen yana su kuma yau ba gi sa a fi biyu da ji kun rida ji a horo mu fai da gibe ne ne ugwa ga wuce rida ba bibo in yi farko da kan shi ba kwanan ke zai yi bai giya yan shi ka ga ba to a fai tuwe ga ba kwata amma karshe a da yin da ya ya gutsuwa na shi kaya kutu da kira shi ne don iri irin zagin ne e, ba su ya wani ti shi kabe da yarin mala kukuwa ji zakan ya na na cana wani ezu sa guta na mutu a jikin ya na mutu a fema na mutu a fema zai fasara yan wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatun thalathatu ashhur na ga uwa ga fiki wuri ba mai lawo qur'ano bi hadisi wala yan do mai ga ina da fi qur'ano ya tuzu maku da na sai hadisi wal hamilu hatta tad'a hamlaha achaga inda gine ibe wayna adike bagu yana e bade guya wanda idda ni da wani wasu zu idda hatta saba hamlaha sun ga wannan ma mai wama wuda ga yin magi ufe zubago ufe zu idda ki dalili ga wucin وذا القرآن جو أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذا جينا جيبين وينا إلي lokacin da faɗi da na gai ga an yi za'ana hallahunna Allah wanda ji da bayi na ma a daga magi ebe ya so wa magi na wazo inda ebe tutu a shiga ebe tutu wa magi na wazo inda wanda ka fa wa zato da fayawa wa sunnatu ina mai sunna an tamkusa almutallaqatu raj'iyya inda gindoro na ga yayyani na lole at-talaqu raj'i ga da go ko iyali na ga Allah zagi jiwo bene ngai ga at-talaqu raj'i ga iyali go ya gubo at-talaqu al-bayn ci ya guta na Allah zagi ga ba ji wani to na at-talaqu al-bayn nawi nawi wani والسنة أن تمكث المطلقة الرجعية في بيت زوجها إذا جينا هذا يعني كوكو بنام فدو شيمي بوبو حتى تنتهي عدتها سيد دوغا غوني شيمي با وهي زوجة ما دامت في العدة ينو يا يا زبا جنة متوكا وداي دا عدة ونا تريثه باجين نغا سوزا جنن غوجي wai rifo ha magin nan so ji, zagin nan so bi ma na taritu zagin na ji ba ta gunga suna wai rifo ha magin nan so magi zagin nan gunga suna guda ida inda wani ngala qur'an ga wa ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalik bugu zai je waye mi kowa yin zagin da ci ga gunga azin zan do ci Nga biwo ga wuyayya ni waya waya je fiuma ga wude yi ware to wani an kali ni da bawa mu yi mi zaji wai wai ciwai da kanga wai ciwai da kanga a ce a gabe ba gi gabe da batan shayi ya da lokacin nan iya wuce hadi tabbata ai ne ya wuta ai wani wahu yi goya iya wuce hadi tabbata ka ti huja huja wuja ya za uwa ma wuce wa don ga ishe luba kuma wa ga zagin nan yi goya ga wuya wani wuce wa ga su kuma yi wani iya na ku bai iya wuta wai man ji ga wuga su da batan nan a ga ya biyo nga gini kawga idaguna ni kawga biya idaguna ni ebo ne ya dabara yi ba wa la la khairu ko ga mana ga na gama ga wa ti faruwa ya gaila ilano ga na nabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin lo musulunci annabi ce ga iktar min hunna arba'an mini ne ni zuwa na wadda shi da na saguji saguji wala na kena waya ana kena ya shek sa'adi littafi wani ga shar'u min hadi saliki na mutu ka littafi mun hadi saliki na ya fi fi kiwo su ke yi shar'i shek sa'adi na yi manya alukai ne ma hukumomi ne ma bai saudiya ce wani su kugun ya bayyana gayi ya ga gaila ne wani tabbata wani miya cin da na ibi muhammadu jin korona sallallahu alaihi wasallam zamai sayyiduna umari imi kuni na kina gaila ne ga ga miya ga ya bayani sayyiduna umar shi ga kina mujin ya da mujin ya da ibn wa kuku ni wale ga yi na jiya amfani arziki wai yanku ga agogo kuke da ni na jude ya na da wani kuga ya wuce su a gabu da a to mai shi ga ga ga ila yi ne zamai na umar gube ga wa yayi ne sai na umar mun da to ne ga dai ade zai ga bai mai yawa bana gabe bai yi bana ya ga yawe ya wani shek sa diga yi miye ga ilanu sabitun wani tabbata kuma ga ga ilanu yayi ne sai zamai sai na umari gube ga waya yi guwo waya yi dan yo sun da so kuma na yi miya ga ilanu ya tabbata wani ga ilanu wajen daga ji musulunci na sa mai bebe musulunci ne na wa gawaji na wa ba ruyiwa ciki nuyi wa wasu sabai ga wasu wata tabbata ya gaira da gama imam ahmad ibnu taymiya man kwai sunna da sata gwa sun shiga wajen a ogo kuwi mune ga na ga wani wai bo jika mai be shawari da shi wani zagar daga umarni ya tuba yana tare jahili da ya gamu da dalili mai na sai wanda kun na nan a to wani mai gai ila yayi na na inda ga ga su ci tabu da ba ni o ke da e ci lego maro bidi a gyare fa fi ma ga ya yana washigwa ya su gozo na ma ga yi wani zuwa ya yi mai ke ga ilanin jini rayu bai yi dan yi dan abu kawai aje kendo ezalla fahimta da ubu ya na wallahi tallahi fa ma za ba da alhaq illa wani ga ga ga na zai gozi nawa ku wani ga wani sai tuma gado e gona wa wa ga wala su ta wa ya fa ina e bayan da yi kaduna ba na can ga jawa yi fe mun lafi bayani wato da ya ci gan imin gogoci ko kuna ga irin na da jahili murakkab jahili wa mace yayin ana ce ga jahili ce wato kuku ade jahilu yi ziyo wata arziwa ga rufiya ne yau da sauki ne ga basit ya ce da ba da wajen murakkab shi zai tiya maga wuce na yawa tuta ta ojo ko wacce a wuzo ile fi wace ya ga wace wace ile fi wani ga jari ci wuje ne bai da alfahari bai na ina ke gana haƙi wa ga waje ga ko so yawa tuta ti ojo na jije ya guda guda ji bayani wani yoso da ya tiya waje ga <laughs> <laughs> wani haji shekara gobe ko laji nozu nan wato ba wa daidai da mai laji ndoro ha bai bai na zo te mai wato amma sai nozu ko rogo lo makanta kin do malam su mai dina mun da su ko a lokta ida ma ruga ka su ji bezo ummati to shi ne bi dama fa shi be o sahaba ne shi be lo su ko amma be lo makanta bal kan do to so na je gwalo makanta daga makwabcin wudu dikiyo wudu shibu ene waati o da anabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam waati mu dugu ya hu ke umar na da da makwabci amma su da zuko wa magadi ne ta wajo wace lokacin ina ji littafi kan ya da shi cewa manga wa yajuzu lizawj مراجعة المطلقة الرجعية إذا كانت في العدة دون عقد wala riba ga waya juzu lizauj ta jama'a jadi fa'ida da shi bai man ga yaga yanayi sunna na an tankusa mutallaka turajiyya fi baiti zaujiya hatta tantayya iddata a ci ga iya jin ya ji ya e ga man gada na ko لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن بفاحشة مبينة ye ba gina ji yayi min ni ko guba na e ga nya zun kata ta kwa jo ma a to ma ga zuma gani ni ga fedu ta kai ce a ga zuma mutsu ma ga ni e go pata ko ga ku polisi ba ga da wa banga jibe a da Allah ka ya kwa fi moto to mo ba ta bi ti ciwo in ga be ji e man ci yo to ti ya ki we wona ga wo ya na yanzu ne ba so kan kicin zagin na ti tiyan biyo moto diga illa an ya fina bi fa'ice te mu bayyana wani ya wai da da ya ci wai ci ya biyo wai da da ya ci kwai sakiya ya da gwai ga safaji fitina wani jibe zawa ci to so ko bai wato bayan zai ma shi lafiyan bawa a fi wuce min wayana a ga kanga wani an nemi yana jin ida shi ne ko da nan da cewa ويجوز للزوج مراجعة المطلقة الرجعية حلال ويابا يمين ويا يعني يا غبنا المطلقة الرجعية idza kanat fil idda adakini wa da idda wala duna aqdin wala rida wa ibe o fari wallahu ju inda da saya o fa kai dula zuwana wala rida kuma ibe dunya ko ibe man chuja ko bawun bawa wala go yi wari da sanalla ko bai man chuju ba idan fahimta ku zai ji bayani na gogala da ku ta amma ki bai yi nan in ya ce ba su zagi ga wata da kyara da da tagogo wa mai yuyiri to ba ni ngala su ko da wabu la tuhunna a hakku bi rajjihinna fi zalika e ba ji ga wa hakke ne la ga lillahi mu ji ga sake jiminci ji ji gyara da cha a a e dangala ruga zumbo Wani ga ta ka tulo ta ta jima'i jibi wai gyara gani da gyara lafin zagi wai lafin da kiyo bai tsomba wani amma na wani ya na an gauce wa gai tura lowai kawa zai gawa laushi ne ya gwada a miwa wani da kan gaji fiye ne na ajiye eyo wai muke ya jiji na a zumba wa na wace wadda ni yau wa lushi wani a sobawa yana kauna da duka fa sobawa ga fiya biyu amma iya yi ya fi bide da wani wuce wa fela ko ce wuce ba inda ci ba wuri da ta la Allah la yuhdithu ba'da zalika amra edunu feshi mi da na wuce o an kale wo ne da du musamman wai fani wuwe wọn bó ti ṣiṣẹ gbà ẹlẹgbẹ wọn ti náà wúdà jókòó mọ ẹgbẹba agogo ni wọdà abẹlé ilé ìdè fọ sóbẹ nánú àwọn ẹgbẹ agùn ní ọgbọn ẹgbẹ ọdẹ ẹyìn lọdọ ọdọ kó. ngẹ náà yẹ wọn kó wọn náà rí dọ. ويسن الإشهاد على الرجعة أما يوكيه الإشهاد إيري ana raja lokacin na ga Allah yi jina wani kin da ga ga yu o wari na to Allah shi wa ashhidu ruza wai adli minku wani bai yari ni na miya na, ya ci harka mi yana ni la ga wazo wazo amma idan tatil idatu fala budda min aqdin jadid amma idda da gumyani to kilo kishi da ba wadda yi ware tsaya wufa wa bahrin jadi sai wai sadaki rogo wa rido su ga ke yi da jibi wani wani gan kafin da yi yau lawaji mai katon farko da tuni ta wata yi da wani ko shiga wani wawe ga ga yamanci jika ta zai wani yau tuna da yawa wa أما المطلقة البائن فلا يجوز الرجوع إليها حتى تنكها زوجا غيرها أما ولي المتولقة البائن باين ونغير يغوتاوغو يانا إباجيشي دابو غاني أنكاليتو المتولقة لا ينايا إياه بينينا أراد إيانا جيرا بينانا ولا جوابنا kula fala ya ji su ruju ha ko ba yi dama damare wudai ya guta sawa yawo na tsohon ga wake loda wuwana kula gudi damana wuga eh, yi da gumiyani amma ya waye fa waye sadaki ya gona wuce iya ni ko guba idi fahimta ko ma idda gumi iya ni iya guba wuce sai bai da sai da yawo rufai amma wudai ya guta wa yawo man ga ne ugwaya haramu yo na waje banda ban zagi mana hatta tanki a zaujar ghaira sai ma da bi ba gindo shi a shi ya wace ke yayi ni amma wani biyo wa yayi muna na daga fara so kulu shuya zai jiki na zai lalla yaji halalli ya lalla shi to wato na wa gula mu jiki ya halalli ya wani wai ya ya buta mai wa bari ko da be gumbe zallo shiga upa yawo amma ga tsoro ma kó àtọ̀bù wọ́n ti fogún bò láwọn ẹ̀yẹ ìwọ́n mi ti jí ọ́ ìjẹ́ ń pa ẹ̀ ọ́ ńlẹ̀ tó wẹ̀ ọ́ ńlẹ̀ tó yìí jí ọ́ àdéga kparabu dé báàgì náà tó báàgì a wuce naga iga almusallaqatu alba'ina naga mai fasara ya fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiya zauja ghaira wunde ga guguta yi yuga sai wanda min doshi to at-talaqul ba'in wai da zai ko kukiro e ko guto iga da lita sai shi jazairi min hadu muslim talaqul ba'in uji ya guta kawai e gaza guba be wujiya amma zo ga talaqul ba'in yi huwa alladhi la yamliku al-mutalliq ma'ahu haqqa raj'a wugayi yana ni ya wọ́n dé ikọ̀ àlóòjì náà wọ́n lè yẹ níyẹn bàtí òde ikọ̀ kó òbówó bá wọn tò ní àlùbáyìí tó wọn gan ọgbà ṣẹ̀ṣẹ̀ báyìí rẹ̀ kó kó kútu ẹ̀kọ́ yẹn farko ìdánzà gíga zo yẹ yẹ nínà ọ̀yẹ́ wọn wọ́n lè àgbọn gan ọgbà nídà wọn ní ṣàyẹ̀ gan gbọ́ nídà wọn yẹ zage wala bai a wai duk fada ake wani nan yawa gola mai wake ba wago to wa ga wa ni na wake yi ko ciwo ya ni a taci at-talaqu min al min al-hakaman in wa in khiftu shiqaqa bainihima fa ba'athu hakaman awaza miyebu awaza mingaje ya ce da bana daga da yawa gauji na a biyu bayani ya jina ga kai sannan jide da wani na a da ala ga gaushi na ile yana da wani e wani zannan ide kauna wani ga ko zagin da dai kauna ban na da ko e ban na dai kauna ya zagin na da an na diga ya ga e ko da wani ya ga jiki ya ga kewa mai na wanda as-salakul ba'in kanga ko kotu awo bayani zan doro a ga annabi fadi wabe wuce ga a ga wuce jan alaka awo mai gele da wuce idi fahimta ko mugo ya manci galle ga masla ya lamarin na ga uje ga ya yi an zagi da bayi ba ga uwa madu fe ba uje kaunu ga ga dudu fedu mm, mm, mm, na je yawo bai na je bayi ba yawo ma tutu da ciki bo e ma wani ne ya yawo na da wani ne la pankro halal ne bai mawaya ba bai zagi na bai kankaya zuriya wangi na awon mawaja ba to zuriya wangi da ya daya na haka to hake waje ya ta biye ni biya mini ya ne la zage la zan zagwa na bugai at-talaqu qabla dukhuli biha ko zan lagiya tun wala so ba da ya ufa ya ni wala ga da ka tuwa ko ga wuji giya wuya tun na ga wa waje kago da lajin kangaga gaga ji fahimta wani wuga ji faruwa ni gafi sadaka da ya ziyar yanzu zagi inda suratul bakara ugu ne a ufa ya wani lokacin a ga wuya gafi sadaka wanje yi wuga sabu ka su ne harima sadaka wanje yi bai a da kewa ga wuya ne ya karshe ya nauyin abtolakul bayin gayi wa ya yi mai guta daga ninyan yawon yayi ya guta ko ya gami kaka ya dufe ba ni ne waya ni nike waya be nike waya be ko kwa wanda ya guba wake biya ni bi dole wa kan kwa ni da wani hali na da waje gan zage gan da zai gana su waje iko ya sallashi wuga na su waje ka gwana yi ni gan da guba a da ke ka idala zuwa na to ni to guba da sharafi ga idula zuwa idula zuwa ce ka guba ya ne ta jama'a shi na zai recording na wasu mai gwayo throw out two minutes ita ba an wuta mai da ya gama record bana mai yin shi da hmm. wuce mai ne ganin social barcode to bayani ya karshe na zuwa zallan bidan na ya da tafsiri ibn kafir sahaba wucin waya yegi wucin a waya sahaba loci kadin fede wuci ya wala ci da ne ba gina ni ya ga gina idda ce so idda zana ma ban nan son zagin na hankali ake da ba badoshi musa ban na shiga yi na ije da na wala su bela o ga wazan da ce wazan da ce amma yin zai yau ne nan na dan ni mun wace cewa jiya wai wani ya gimi na wuce wa yana ije da na wala su bela ngo ne wani ji faruwa to na mu ba ga zai an ka da bi da ba wani so ci sai ya ci ya ci sahaban na ga kan zagi shi e da ade annabi muhammadu ihe gba ayan ya sallallahu alaihi wasallam na na mitu ga so shi ji waya waya gbogbo wa yi kan no shi ayi waya ayi gi waya ji wala kan ci e ti ga na ya a da mu a da ga yi doci wani yi mali aibun dore ga dama a hakuri ko ba da lafiya ya kaci wutar sarar etiye sayin sa'a bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wa lo ni wuci ga amma idan na ya ce ti wa ga aga kan ba bai ni na je wo ji na da ga ku yi ba gi na ci fa ye gi waya na ga mai ugwa ya sanani da su so ko yin rijo in sahaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam